mai tambaya yana cewa menene abin da ke lalata azumi abubuwan da ke lalata azumi sun kasu kashi biyu akwai abubuwan da suke lalata azumi bil ijma malamai sun yi ijma'i akwai kuma abubuwan da suke lalata azumi amma bisa ga sabanin malami wadansu sun ce suna lalata wadansu sun ce ba su lalata sai mu fara da al'amuran da suke lalata azumi da ijma'in malamai abu na farko daga ciki akwai ci da sha wanda ya sha abinci da ganganci ko ya sha abin sha da ganganci azuminsa ya lalace abu na gaba shine jima'i dukkan mutumin da ya sadu da mace a cikin watan ramadan ko da mani ya fito daga jikinsa ko da fito daga jikinsa wa mutukar ya sadu da ita to shi ma azuminsa ya lalace a jima'in malamai gaba bada. abu na gaba daga cikin ababen da ke lalata azumi shine zuwan jinin al'ada da kyamace mace ta waye gari da azumi da rana ko kafin asar ko bayan ta kuma sai jini ya zo mata azumi ya riga ya lalace da haka bayan sallah dole ta wannan yini ko kuma jinin biki mace ta waye gari da azumi kuma sai haihuwa ta zo mata jinin da ke zuwa na jiki din da shi ma yana lalata azumi da ijma'in malamai ko kuma bari mace ta waye gari da azumi kuma ga ta tana da juna biyu sai ta bari ko bisa ganganci sai dai azumta aka zubar mata da ciki, dole da jini zai fita jinin da ke fita sakamakon yin bari jinin da ke fita sakamakon wato ainihin a zubar da ciki wannan daidai yake da jinin biki hukuncin sai da lalata azumi haka kuma dukkan mutumin da baya da lafiya a kai shi asibiti aka yi masa ƙarin ruwa da ranar cikin azumi kuma azumin sa ya kai ko aka yi masa ƙarin jini kuma azumin sa ya kai ko mutumin da aka yi masa allura irin allura da ake a madadin abinci to ita ma wannan tana karya azumi azumi ya lalace haka mutumin da ya yi amai dukkan ganganci ya jawo wa kansa amai to azumin sa ya lalace bai ne mafi kirga kaga da ci lafiya da jima'i zuwan jinin al'ada zuwan jinin biki ƙarin ruwa ƙarin jini allura da ake a madadin abinci sannan kuma da amai da mutum ya jawo shi da kansa duk waɗannan abubuwa suna mai suna lalata azumi ijma'an sai kuma abubuwan da aka yi sabani sun suna lalata azumi ko ba su lalatawa eh ba ka hujji an gane ku babu ka huwaci a sai kuma abubuwan da malamai suka yi sabani kan cewa suna lalata azumi ko ba su lalata ba ko da ka gani da cikin bulugul maram da yake afkar al wal mahjum da kuma annabi ya zo ya samu ana wani kaho yake cewa da mai yi da wanda aka yi don azumin ya lalace farkon musulunci ne daga baya an soke wannan hukunci ba ko ba ya kai ba ga da yanzu a abubuwan da malamai suka yi sabani a kan cewa suna warware azumi ko ba sa warwarewa daga cikin akwai shafa turare na ruwa akwai kunna turare na wuta akwai sa kwalli a ido akwai sanya magani a hanci na mura ko mutum ya shafa rauf ko mutulatan ko wani abu makamancin sa akwai ɗiga maganin ciwon ido a cikin ido ɗin akwai ɗiga maganin ciwon kunne mutum ya sa cikin kunnensa an gane ko to waɗannan al'amurra gaba ɗaya su ba ta lalata azumi duk zance mafi inganci ko da bayan ka sa kwalli idan ka yi kaki za ka ji makogalanka ko ka sa maganin ciwon ido ko mura za ka ji makakinsa a cikin makogalanka duk baya lalata azumi don abin da ke lalata azumi cikin waɗancan ababai lalle ya zanto in dangin abin da za ka ɗauka ne ka sa ya zanto kayan ci ne ko kayan sha kwalli kuwa zai shiga cikin abinci zai shiga cikin abin sha ba zai shiga ba da haka baya lalata azumi bisa zuwa mafi inganci sune ibn miya ke faɗa cikin littafin wato ta siyam cewa waɗannan al'amura suna cikin mimma ta'ummu bihil balwa yana da cikin abin da mutane suke yawan yin su a da da yanzu lalle zan so sahabbai suna yin su in ko da akwai hanya kai da wa'ayi ya sauka ya ya hana amma tun da wa'ayi bai sauka ya hana ba ba ka lalata an yi su da zance mafi inganci a ko mutumin da yake sayar da fulawa kaga garin fulawa zai iya shiga mako garin ba da niyya ba azumin ta nan a kuma wato ainihin wanda yake ta'amuli da injin nika saboda a zuba gari a kusa a yi da ne shi ma kila gari na iya shiga cikin magogarin ka ba da niyya ba duk wannan baya lalata azumi har malamai suka ce inda saboda wannan injin nika din a zuba gari a fitar kula na ta tashi yana kin ga magogarin ka har ka ji ka koshi azumin ka daina nan dan ba shi ba ba shi ake ba sanar da waya ce har mutum ya kai matsayin koshi a wannan a yanayi an gane ku wannan baya lalata azumi haka da mutum zai buɗe bakin sa yana magana sai kuda zai shiga ko wani kwari ya shiga har ya ko makogoro ka haɗe shi azumin ka nan bai lalata ha kuma ɗanɗana miya shi ma baya lalata azumi an gane ko idan mutum tana girki ta ɗanɗana miya baya lalata azumi illa iya ka idan ta ɗanɗana ta tofar ba ce ta haɗiye ba ko tana hada mijin ta zo ƙoro da sama abin shan ruwa sai ta ɗanɗana ta ji suga ya ji ko bai ji ba da harshen ta in ta ɗanɗana sai ta furgas kar ta haɗiye duk wannan baya lalata azumi Anas ba da yana zuwa kasuwa yanzu ma ko sayan maɗi kamar da yake cikin mukari. sai dangwala yanzu ta yi in ba ta zai gaba in ta yi kuma biya kuɗi ya saya abin annabi ko da magana su duka waɗannan ne a kai su ne al'amuran da haka kuma mutum ya amfani da brush wajen goge bakinsa ko ya amfani da asuwaki ko ya kawo man goge haƙora ya sa jikin brush ya goge bakinsa duk wannan baya lalata azumi duk abin da ka sa baki ka fitar da shi ba haɗewa ko ba lalata azumi shi yasa wani da yake tambayar hasan al-basri ne da yake cewa da shi ta ce mutum na yi amfani da su a wani lokacin mutum zai ji dan a bakin sa sai ce idan ka zo alwala ba kana tukuru bakin ka da ruwa ba shi ma ruwan an yana dandano sai ce ya ban haɗe ba shi ma bai haɗe ba tun da mutum bai haɗe ba shi haka a tafiya nan za mu dakata wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala